ta ƙarshe a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarih na a sheikh usman muhammad hamis hafizahullah muna 24 daidai yau ga watan shida na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 23 ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya a jiya dai muyi yi raddi mun ji raddin da aka yi a kan zargi ina ji na goma sha ɗaya ko da aka yi na rashin zartar da hukuncin kisa ga ubaidullahi bin umar da ya kashe hurmuzan da jufaina da kuma ‘yar abu lu'ulu'ata al-majusi ‘yar abu lu'ulu'ata al-majusi’ To yau da izinin Allah za mu karanta abubuwa guda uku wa hunaka salasatu taujihatin akwai abubuwa faɗakarwa guda uku li'adami qatli ubaidillahi bil hurmuzan waɗanda suka hana ko kuma suka sa sayidina Usman bai kashe si hurmuzan ba ina fata an gane ko ai ko kun tarya mai kyamaran kuma ai yawa haka za ku buɗa sa mai kyamara sai ya zama shi ke na mayayi na farko al'awwal abu na farko annal hurmuzan shi wannan hurmuzan ɗin mun san shi ba majuse ne ya ce shi ya musulunta yana cikin wanda suka yi ridda ya jagoranci jama'an da suka yi ridda kan zai yaƙi musulmi aka je dai ruwa ya ƙare wa ɗan kada aka kama shi ya ce shi zai musulunta ya zo ya musulunta kuma aka gan shi kwana uku suka yi suna ganawa suna mitin kuma aka ga wukan da aka kashe sayidina umar tare da su a tsakiyansu suna zaune da wanda ya kashe sayidina umar ɗin duka ana suna abin nan to shine aka ce al'amari na farko kaga annal hurmuzana din nan tamala'a ya haɗa kai ma'a abi lu’ulu’ata tare da abu lu’ulu’ata alaƙatli umar wajen kashe na umar an samu akwai hannunsa da haɗin kansa da haɗin kanshi kama ra'ahu ma abdurrahman bin abubakar kamar yadda abdurrahman ɗan abubakar nan ya tabbatar cewa ya gansu su uku suna mitin da shi abu lu'lu'ata da hurmuzan da jufaina suna tattara sun keɓe suna kuskus ba su lura da zuwan shi ba sai da ya zo kansu kai suka tashi suka miƙe a firgice sai ya ga wannan wukar ta faɗi a tsakaninsu kuma ya ce da Allah a je a duba wukan da ka kashe Sayyidina Umar ya ba ya bayanin irin wukan da ya gani a tsakaninsu ɗin kuma aka duba aka ga ita ce sannan aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ya tarar da su suna mishi ya kashe Sayyidina Umar ɗin to kaga nan akwai hannu akwai wani shawara akwai haɗin kai wa bi hada yakunu mustahiqqan lil qatl kama kala umar shi yasa hurmuzana ya cancanta ma a kashe shi din kama kala umar domin sayyidina umar ga abinda ya taba faɗa lokacin da yake khalifa yace tamala a ahlu sana'a da mutanen sana'a birnin yaman babban birnin yaman sana'a da suke kira sana'a sana'a ne sai dina umar yace da dukkan mutanen birnin sana'a za su haɗa kai da yawun bakinsu ala katli rajulin su kashe mutum ɗaya rak ya ce laƙataltuhun yace da dukkan mutanen sana'a sai na kashe su kuma haka shari'ar musulunci ta ce idan aka samu mutum ashirin ko hamsin dukkansu da shawaransu da haɗin bakinsu aka kashe mutum ɗaya musulmi dukkansu ana zartar musu da hukuncin kisa dukkansu ko da gari ne gaba ɗaya ana fensin ɗin garin a zagaye shi a gama da su saboda a nafsu bin nafsi ne kowa ya ba da nashi gudunmawa fahuna ya kunu damul hurmuzan ka ga a wannan ɓangaren jinin hurmuzan zai zamanto mu ba? halartacce li'annahu sharaka fi qatli umar domin ya ba da haɗin kai wajen kashe sayidina umar kaga shi ubaidullahi dan umar din idan aka kalli wannan scenario din yana da dan menene yana da dan uzuri da za a iya masa wasani abu na biyu waɗannan abubuwa da muke nike karanta kamar defenses ne da suke nuna cewa lallai ba eh, da ya hana sayyidina Usman ya kashe shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul Usama ibn zaidin. wannan al'amari ya taɓa faruwa da Usama dan Zaidu makamancin irin wannan abin da ya faru da Ubaidullahi dan Umar a zamanin manzon Allah yana raye lamma ta'awwala fi ahadihi a lokacin da shi Usamatu ya kawo ta ɗan hujjan shi a zamanin manzon Allah a ina kenan wa zalika annahu fi ihdal ma'arik a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da musulmai suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu ra'a rajulan minal mushrikina an je ana yaƙi sai ya ga wani mutum mushriki daga cikin kafirai mushrikai a filin dagan qad katala minal muslimina al-kathir ya kashe musulmai da yawa wannan kafirin ya san da shi da makirci da kutungula wajen kisan musulmai ya kase musulmai da yawa fa zahaba yayin da usamatu dan zaidu ya ganshi a filin daga zahaba ilaihi yayi yaje wajen shi falamma ra'ahu mushriku da mushrikin na ya ga usamatu dan zaidu ya taso masa farra minhu sai ya gudu thumma ikhtaba khalfa shajaratin sai je ya lade ya buya bayan wata bishiya sai ya ce wa ƙala ashadu Allah ilaha illallah sai ya sauri da ya ga Usama ya doso shi zai kashe shi sai ce ashadu Allah ilaha illallah fa qatalahu Usama Usama ya kashe ce ka faɗa tun azuba sai da kaga na taso ma kuma ka kashe musulmai adadi sai da kaga yanzu Allah ya dora ni a kanka falamma balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadha al-amra istada'a a wata riwayan ma an nuna sun kapsa a yakin ne suka irin haɗuwa ɗin nan suka suka suka faɗi zubar gado wannan yana ƙoƙari ya kashe Usama Allah da ya ba Usama sa'a ya juya kanshi da ya ɗaga zai kashe shi ce la ilaha illa ce kar ya kace ya kace ya kashe shi sai da ya ce la ilaha illallah ɗin ya kashe shi sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce usama zo nan da gaske ka kashe wane a ba'a da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi ne bayan ya faɗi kalman shahada ya furta kalman shahada qala yace eh amma innama ha ta'awuzan ya faɗe ta ne saboda tsoro kawai tsoron takwabi na kawai yasa ya faɗe shi amma ba wai har zuciyar shi ba tsorata ne kawai da ya ga zan kashe shi faƙalar nabiyu salasalama ya annabi sasala ce hala shakakta kalba ka tsaga zuciyan shi ne ka gani cewa ba don Allah ya faɗe ta ba don tsoro ne ya ƙulu sai usama yi zugun haka ya a'a manzon Allah yana maimaita ka dai kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah Usama bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi Usama manzon Allah ya ta maimaita ya ta maimaita Fa fama zala yuraddiduha alayya Manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yace kai da naji manzon Allah yana ta maimaitawa yana ta maimaita mun wannan din hatta tamannaitu usamatu dan zai ce wallahi sai da nayi burin ina ma anni lam uslim illa al'an ina ma da ban musulunta ba sai bayan nayi wannan aika aikan na ma musulunta domin wanda ya musulunta Allah yana yafe masa duk abin da ya impact saboda inda manzo Allah ya ta maimaita wannan kalma fannabiyu sallallahu ga a wannan wajen annabi sallam ya kumil hadda ala usama ai manzo Allah bai ce sai ya kashe usama ba saboda ya kashe musulmi deliberately kuma intentionally bayan ya ce la ilaha illallah ai manzo Allah ya ce to hukuncin annafsu bin nafsi ya hau kanka li'annahu kana muta'awwilan domin manzo Allah ya ji wani dan dalilin da yayi riko da shi na kashe shi din ya rasulullah ya kashe musulmai da yawa a yaki kuma ni din ma muka kafsa ya so kashe ni Allah bai bashi da na daga ne ce la ilaha illa na ce ƙarya ne da ka kashe musulmai yanzu a fili yakin ba wanda ya kai shi kashe musulmai sai da ya ga ya shiga hannu zai ce la ilaha Allah to kaga manzo Allah da ya ga ya dan riko da wannan dan hujjan manzo Allah bai tsayar masa da haddi ba to na wancan ma hurmuzan ma ya fi bayyana ma sama da nama wannan hujjojin da ya cancanta a kashe shi din ma sun fi ma bayyana an gan shi ya yi taro kwana uku suna gana da wanda ya kashe umar an ga wukan da aka kashe umar tare da su a wajen taron kuma an san shi ba majuse ne kuma an san ya yi jagoranci riddaddu don a yaƙi musulmai ya faɗa hannu ya gudu da ya ga bayan da zai ce shi zai musulunta da ya musulunta kuma aka same shi da majusawa ƴan uwan shi yahudawa abu lu'lu'atal majusi majusawa farisawa ƴan iran su ne suka zo suka yi wannan aika ai kaga hujjan shi ma tafi me tafi bayyana sama ma da ta abin nan shi na ci ma karara ma kawai ka gani to fa kana zalikal halu bin nisbati li Uthman to irin wannan abin da ya faru da Usama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai tsaida masa haddi ba to irin shi ne ya faru da Ubaidullahi dan Umar a zamanin wane ne Usman a zamanin Usman lam al hadda ala Ubaidillah ibn Umar li'annahu kana muta'awwilan domin shi ma akwai abin da ya riko da shi na hujjoji in addition fakar manta. wannan abun ma ya faru ba ba a lokacin da sayyidina Usman yake da fawa ba kamar yadda Amru bin al-As ko yace masa kaga eh, sayyidina Usman eh zan baka shawara wannan abin da suka yi faru fa ba a rijim dinka bane ba lokacin da kake abin nan bane kai kawai ka bar abin da ya wuce a zamanin Umar ya wuce kai ka dauki naka ko ba haka ba ba yana mulkin bane akai kisan balle a ce yana shugaba ya ƙi ya abun ya faru ne a mulkin sayidina umar a rigim da ba nashi ba to idan har manzo Allah sallam ya bada diyan wancan sayidina usman shi ma ya bada diyan waɗannan da aka kashe ya bar abun da kawai a shubuha domin tudra'ul hududu bi shubuhat a ka'idan musulunci duk inda aka samu ta yar shubuha haka to tana tunkuɗe haddi wa mutum duk inda aka samu ta shubuha ina fata an gane ko yawa al-ma'akhadhu eh, sai as-salih abu na uku cikin hujjojin da yasa ba a kashe shi ubaidullah ba kila an ce innal hurmuzana shi hurmuzana lam yakul lahu waliyun bai da wani wali. bai da ɗan uwa bai da wa bai da ƙani shi kaɗai ne ya musulunta yazo ya zauna to duk mutumin da bai da ɗan uwa bai da majibinci wane ne majibincinsa as-sultanu waliyu man la waliya lahu shine ka'ida na musulunci shugaba shine majibincin wanda bai da kowa shine majibincin shi idan wani ya musulunta bai da kowa to komai nashi yana hannun menene musulmi gwamnatin musulmi amir komai nashi yana hannun amir to tunda amir ne waliyinsa majibincin al'amarinsa to idan aka kashe wa mutum ɗan uwa suwaye da sai waliyansa ne ake ba wa zaɓi in sun ga dama su ce mun zaɓi a kashe shi in sun ga dama mu ce mun yafe kisan a ba da diya in sun ga dama su ce da diyan da kisan ma mun yafe to sayidina usman shine waliyinsa kuma shi aka yi wa kisa ɗin tunda Hurmuzana dai musulunta ya dawo karkashin Sayyidina Umar saboda haka yana karkashin Sayyidina Usman tunda shine waliyin sa da menene to yace shi ya yafe kisa ya karbi diya to me aibi ina fata an gane in aka kalli abu shine fa qila innal hurmuzana lam yakul lahu waliyun wal maqtul alladhi la waliya lahu duk wanda aka kashin da bai da wani wali lahu to waliyuhu sultan sultan ne waliyin shi fatanazala anil qatli he yace to shi ya yafe kisan wakila inna lahu waladan yuqalu lahu alqamazban ana cewa shi wannan hurmuzan yana da wani yaro mai suna alqamazbanu alqamazbanu wa annahu tanazala an dami ubaidillah ibn ur aka ce qamazbanu din ne yace shi ya yafi jinin baban shi kawai kada a kashe ubaidullahi a karbi diya kuma sayyidina usman ya bada diyan su to da sai me kisan da ba saidina usman yayi ba ba lokacin da yake shugabanci ba wani ne yayi shi amma an ce shi ya cancanta a kashe shi don bai zartar mai da kisa ba ina fata an gane wannan ne <coughs> al-ma'akhadhu thani ashara laifi na goma sha biyu da ake cewa sayyidina Usman yayi زاد الأذان الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة يا قار كيران صلى نبي رانا جمعة يا قار كيران صلى نبي أرانا جمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال متنا فمن زال الله سفلا ياتي منا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ko alaikum bi sunnati manzo Allah wasiya yayi fa a hadisin a hadisin waye eh, irbadi bin sariya yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan wajilat minhu alqulub minha alqulub wa zarafat minha aluyun فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة وإن تأمر عليك يتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضل كتاب الله wa sunnati ki fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa' min ba'di ko al mahdiyyin addu alayha bin nawajiz ace ku yirko da sunna ta me abinda kuka ga nayi wa sunnati al khulafa' ar rashid da abinda kuka ga khalifofi na hudun nan sun yi ku riƙe su manzo allah sallallahu alaihi wasallam abinda yayi kiran sallan juma'a su ɗaya ne a zamanin shi khalifan shi ya zo ya ƙara kiran sallah na biyu dama ya ce ku riƙe na ku riƙe kuma na waɗannan to ba sai a haɗa a riƙe ba ko ba haka ba sannan kuma yana da hujjan ƙarawa ɗin wa hadhihi ziyadatu min sunnatil khulafa'ir rashidin wannan ƙarin kiran sallar ran juma'a da sayyidina Usman ya ƙara yana daga cikin sunnan khalifofin sarashidun da yace mu yi riko da su kuma ka san Usman din na faɗan aljanna ne an masa albishir da aljanna ashe wanda aka ce maka wannan ɗan aljanna ne manzo Allah ya nuna maka shi tun yana raye bai mutu ba ina jin ai hekalizimce shi ma kawai duk da ce an ce annabi za ka riƙe amma wannan kan ai shine kana da gamsuwan cewa duk abin da kai kofin daga gare shi insha Allah tabaraka ta'ala ana kan shirya wala shakka kuma babu shakka anna Uthman min al-khulafa'ir rashidin sayyidina Uthman daga cikin khulafa'ur rashiduna inda manzo Allah yake mu yi riko da abin da duk suka ce mana ko suka yi wara'a maslahatan sai sayyidina Usman ya gaga wata maslaha fi sunnatil khulafa fi an yuzada hadha al-adhan a ƙara wannan kiran sallar ran juma'a litanbihin nasi domin kiran sallan farko ya zo faɗakar da mutane ne alatin wa mutane ne an ƙurbi wakti salatul juma'a cewa sallan juma'a fa ta kusa ku shirya ba'ada ta tasa'at ruk'atul madina bayan madina yanzu ta faɗaɗa ta faɗaɗa har ƙauyukan madina duka yanzu musulmai ne da in ka tashi jin kiran sallan baka tashin jin kiran sallah fa sai liman ya hawo mimbari zai fara hudu ba ne kake jin kake tashin sai kaga kawai abun ya zo maka sudan ne mutu yana gona yana cikin taɓo yana noma yana ɗan waɗansu aikace-aikace wani yana kasuwa mun san 'yan kasuwa wani yana sai da fulawa ne wani siminti duk abu ya buɗe masa jiki yana buƙatar ya ɗanyi menene ya ɗanyi wanka ya tsaftace jikin shi sai wannan kiran sallan da na usman maimako a riƙa yi wa mutane ba zata kawai kana gona sai ji liman ya hau mimbari kaga hatta ma rubutun da mala'ikun nan suke yi a kofofi suna ɗaukan face to come ko ba haka ba kaga baka cikin listin tunda suna naɗe waɗannan takardun ne mala'iku suna zama a kofofin masallaci wanda ya fara zuwa su rubuta wanda ya fara zuwa su rubuta na biyu su rubuta na biyu liman na ɗanewa mimbari sai su naɗe su kai waɗannan sunayen gaban Allah special list ne wanda kawai sunanka ya samu shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce liman na hawa minbari sai su nade takaddun su ma sai su tsaya sauraron hudu ba shikenan duk wanda ya zo dai ya shiga dai baya dai cikin wannan list to kaga ashe da wanda za su rasa wannan falalan suna da yawa to sai kaga mutum bawo an kira sallah kawai kafin ya gama ta tahayyi liman ya fara hudu ba kafin ya da ya dan wanke tabo in dan manomi ne ya wanke abin ya dan shirya ya zo juma'an ya sa turare ya menene ya kaza kawai kusan juma'an tana so ta kukuce masa sai dina usman sai da ya zo ya ga wannan abin nan ya ce to yanzu mu sanya kiran sallah na farko ya zama to akwai tazara tsakanin shi da lokacin da imam za hawa bari ana jin wannan to shikenan na kowa ya shirya ne kawai kana jin shi dama ka san saura minti talatin Allah ya ko arba'in liman zai hau bari kana da ɗan lokacin da zaka zo ka yafarwa a jikin ka canja kaya ne hikima me yasa ake kiran sallah asuba biyu na farko don kar kana cikin sahur saboda akwai masu azumi siyamu dawud din nan yau ayi gobe a aje yau ayi jibe aje irin siyamu dawud akwai masu yi kullum eh, kwana bayan kwana uku uku akwai masu yi bayan kwana bibbi akwai masu yi litinin da alamis to irin wannan din kai ka ji kawai kiran sallah nan da ake yi kai ka abinci zaka ce ka ji kiran sallah ka dau kawai na fitan alfijir ne na fitan alfijir shi ma sai aka jinkirta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ji Bilal ya kira sallah ku ci ku sha hatta yu'adhina Abdullahi bin Ummi Maktum har lokacin da Abdullahi dan Ummi Maktum makahon nan zai kira sai ku bari a daidai nashi kaga an baka an ka dan abin nan shi ma shi yasa aka ƙara wancan don masu suhur su daina ɗan sha'afa kawai ka gani kuma ka tashi ka dan shirya daga eh, gigin bacci menene ka tashi ka dan shirya ka yi alwalan da makamantansu mai ɗan wankan janaba janaba a jikin shi ya wanke duk dai eh, eh, idan ya ji kiran sallah na farko din nan duk an ba shi wani ɗan interval da zai tashi duk ya dan yi waɗannan abubuwa kaga ya fi da ka ji kawai daga kiran sallah kawai sai ta da ikama musamman sometimes <laughs> maliki school of law din wani sa ana kiran sallah maliman yana eh yana tsaye ana kira ne kawai sai kaga kawai kuma an an taga din to haka zaka tarar shi ma aka kara don maslaha aka kara don maslaha mu ma zaka ga akwai maslaha ga lokacin shigan kiran sallah idan aka kira ɗin haika je bayan minti goma za a tayar don me a samu a yi alwala amma da an ce ana kiran sallah ɗin tayarwa za a yi waɗansu daiwa za su rasa daiwa za su gashi yanzu magariba muka yanzu za ka ci wajen biyar sun yi sallah yanzu ka tuna dai mukan ba da kusan minti kusan goma sha biyar musamman irin rana kamar ta yau in an ɗan yi rike baki haka mukan ƙara kusan minti goma su don a ɗanci wani abun nan amma in ka zo ɗin nan ka idar sai ka samu wani batch a nan sun tayar sun idar ka samu wani can sun tayar sun idar sai ka samu batch biyar kuma an kira ɗin kuma an ƙara minti goma sha biyar ma amma duk da haka sai da waɗansu surasa sannan kuma surasa na samun na biyu ɗin to ina da an ce da an kira kawai za a tayar da an kira ma kawai za a tayar wala sai wata ila mutum shida wata ila ko bakwai a sahun gaba ne kai za a yi sallah da sauran duk ramawa ne to kaɗan jira ɗin maslaha ne kaɗan jira din maslaha ne ina fata an gane ko to shine a fashtahada sai sayyidina Usman yayi ijtihadi fi hada game da wannan yanda zai solving wannan matsala wa wafaqahu jami'u sahaba kuma da ya ƙara kiran sallah ɗin na farko ran juma'a ne duk manya-manyan sahabai da suke nan ɗin babu wanda ya yi opposing ɗin sayidina usman babu wanda ya tashi ya yi musu da sayidina Usman cewa ya kawo wata bidi'a ko ya kawo abin da ba shari'a ba ashe idan har ka kai making effort ka yi ijtihadi ka kawo abu duk sauran hamshakan malamai suka gani sun yi shiru ya zo ijma'un ya zama to ijma'un sukuti ya zama to ijma'i ne consensus ne ka gani ijma'u kuma na sahaba da sayidina usman wata bid'a ya ka ko wani abu wajen musulunci yawan sahaban manzon Allah nan da ba wanda zai shiru ya bashi wastamarra al'amal bihi tun zamanin da ya introduce ya kawo sabon kiran sallan nan har tun ranan har yau har eh, sayidina ali har wanda suka zo bayan shi har yau ina har gobe kiyama din nan wannan sunnan tana nan na kiran sallah biyu ranar juma'a ka gani واستمر العمل به لم يخالف أحد حتى في زمن علي وفي زمن معاوية وزمن بني أمية وزمن العباس وإلى يومنا هذا لم يخالف أحد من المسلمين فهي سنة بإجماع المسلمين نينا قارا إلى يوم القيامة إيه قد أنقارا سيدي كاركو تقام للتافي للتافي har ranar kiyama wannan sunan tana nan turran da ya fara wani abun abun ya ci gaba babu wani khalifa ko amir da ya zo bayan sayyidina Usman ya ce ya soke gashi nan har a zamanin mu kiran sallah biyu ake ran juma'a kuma yana nan har ranar tashin kiyama ko ba haka ba ya zama to ijma'i ya zama to ijma'i ko kai ne ka zo kace ɗaya eh, za a yi sai an ca a kanka sai an ca a kanka wannan shi yasa sayyidina Usman ya cancanci a kashe shi wannan maslahan ita ta yi da zabin shi a kashe shi a zubar da jinin shi eh summa huwa lahu aslun fi shar'i kai ƙara kiran sallama yana da asali a shari'a kamar ya wa huwa al-adhanul awwal fil fajr yawa kaga ma ya yace kiran sallan farko a sallan alfijir da ake yi shi ba don maslaha bane to sayyidina Usman sai yayi kiyasin shi ma wannan maslahar ran juma'an sai yayi kiyasi analogy da wancan shi ma sai ya ƙara sai wancan ya zamanto aslun wanda sayyidina Usman ya kaya zamanto far'un dama ka'idan ijma'i ko kuma kiyashi shine ilhaqu far'in bi aslin ah, fil hukmi li wujudi illatin jami'atin bainal asli wal far'i shine ka yi attachin ɗin sabon kes da ya fito da wanda yake da asali a ƙur'ani ko sunna wajen kamanceceniya he ka yi attachin su he shi ma ya ɗau hukuncin na asalin shi ma sai a yi apply shi ne ƙiyasi fa'alla usmana ƙasa hazal azana alai sai usman watakila ya yi ƙiyasin kiran sallan da ya ƙara a sallar ranar juma'a da kiran sallan da aka ƙara manzo Allah ya ƙara a lokacin sallan asuba shi nan manzo Allah ya zamanto asali na sayyidina Usman ya zamanto far'u kuma yace alaikum bi sunnati shi ma wa sunnatil khulafa'ir rashidin me na aka na magana shi kenan kai ta faɗa da wanda aka ce an shiga ya shiga aljanna yana al'ai ka san kai ne a ƙasa kawai in kai karo da shi kai zaka faɗo saboda shi yana aljanna yana aljanna ka haƙura kawai ya fi ka in ka ce za ka zage shi ka gaba da shi to kana ƙara promoting nashi aljannan ne kai kuma kana ƙara sinkin ne a wutan jahannama jama'a ka zage shi wannan shi ne kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri malamai ahlus suna kullum suna cewa kaga zamanin mutanen nan da abin da ya faru a tsakaninsu tunda Allah bai halicce ka a zamanin ka tsoma hannunka dumu-dumu cikin jininsu ba Allah ya distansin naka ya nesanta ka da su ya tsame hannunka daga taba jinin wani to me yasa kake tura harcen ka sai ya tabo su ne ina fata an gane ko sai ka kame me harcen ka daga taba su tunda Allah ya damke hannayenka bai yi ka a zamaninsu ba wataƙila da ya yi ka a zamanin waɗannan mutanen fa to da wani a nan wataƙila da da wani fa supporters din eh, abu lahab ne da wani ‘yan abu jahal ne ‘yan abu na abu jahal ne da Allah ya hana ka imani ya sanya ka mai kai ne mai faɗa da annabi amma da Allah ya haɗe bai kawo ka lokacin ba sai ya kawo ka nan kana musulmi aka yi rigima aka zubar da jini bai yi ka a lokacin ba Wata wataƙila da hannayenka fa suna nan dumu-dumu da zubar da jinin wasu Allah bai kawo ka lokacin fitinan ba tunda bai kawo ka lokacin ba baka rayu da su ba baka nan a lokacin baka gani ba ka ji ba to ka kame harcen ka mana me sai ka tura harcen ka ka tsoma shi to kaga mutum ne da fitina shi sa ahlus suka cewa wal kaffu amma shajara bainahu ka kame harcinka da bakinka ga abin da ya faru a tsakaninsu tilka ummatun qad khalat al'umma ne inji Allah ya ce sun tafi sun yi zamanin su sun shuɗe laha ma kasabat abinda suka yi in mai kyau ne in ma mara kyau ne kawai sun tafi dai walakum ma kasabtum kai ka lura da kai me za ka yi wala tusaluna amma kanu a gobe kiyama in aka ta da kai ba mai tambayanka kai me yasa sayyidina Usman yayi kaza kai me yasa sayyidina Umar yayi kaza a abunda za a tambaye kamar rabbuka ma dinuka man nabiyuka tambayan da za a maka ya kai addinin ka kawai ba mai tambayanka ya Usman ya Aliyu ba mai tambayanka ba wanda ya turo ka don abin nan abin nan ka yi addini ka bi manzon Allah man rabbuka ka bi abinda Allah ya faɗa man nabiyuka ka bi sunnan da manzon Allah ya zo maka da ita sannan ma dinuka ya kai addinin ka ka kula da sallah shine za a tambaye ka to ka shagaltu da kanka mana ka shagaltu da kanka wannan shine Allah ubangiji ya rufa mana asiri المأخذ الثالث عشر رد الحكم وقد نفاه الرسول ko laifi na goma sha uku an zargi saidina usan da cewa ya dawo da hakan ba manzo Allah ya kore shi daga Madina ya fidda shi Madina ya fita for exile ya kore shi haka fa suka ce sannan zamanin sa a lokacin manzo Allah throughout yana exile sayyidina Abubakar yazo bai dawo da shi ba Umar yazo bai dawo da shi ba kai sayyidina Usman da ka dawo ka samu ki ka dawo da wanda manzo Allah ya kore shi daga Madina wannan zargin shi ma bari ayi diagnosis nashi mu duba shi haka ne aka ce wa hadhihi alfiryatu wannan ƙaryar yuraddu alaiha min thalathati aujuhin za a yi raddi a kanta ta fuskoki uku awwalan fuska ta ɗaya annaha lam tasbut lam tasbut wannan kissan ma bata ma taba faruwa ba la tuqrafu bi sanadin sahihin babu wani sanadi riwaya ingantacciya da ta tabbatar da wannan abu ɗaya kenan saniyan na biyu alhakamu kana min muslimatil fathi shi hakan ɗin nan sai ran da aka yi fatu makka ya musulunta sai ran da aka yi fatu makka ya ma musulunta mun san fatu makka ai bayan annabi ya yi konkari makka makka yanzu ta zamanto menene garin musulmi an hana ma hijira a ranar ya musulunta kun san abbas babban manzo Allah ma a ranar ya musulunta abu sufyan ma shi ma a ranar ya musulunta yana daga cikin musulman da aka ce izhabu fa antum tulaqa ku tafi manzon Allah da ya kama quraishawa aka yi zagaye su a makka yace to me kuke gani yau zan muku suka ce khairan akhun karimun wabnu akhin karim eh, ai alheri muke sa rai za gani tunda sun sa ai sun jima musulmai sun ci mutuncin manzon Allah sun wulakanta manzon Allah sun wulakanta sun azabtar da musulmai sun karkashe musulmi gashi yau Allah ba musulman fawa sun zo sun kwace garin a hannunsu yau ga su a karkashin su manzon Allah ce ku tuna abin da ya faru a da me kuke gani zan muku yau zai biyo ba suka ce haba ya rasulullah ai mun san kai ahun karimun wabnu akhin karim saboda haka alheri kawai muke expect muke sare zai faru <laughs> manzo Allah ce ha izhabu fa antum tulaka to ku tafi kawai na yi free din ku ku tafi to waɗansu wannan abun sai ya taɓa zukatan suka da suna musulunta suka da suna musulunta ina fata an gane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin da suka musulunta a rana ina ya zauna a Madina har aka ce manzo Allah ya fidda shi Madina tunda yanzu a makka ya musulunta kuma makka ta yanzu ta zama to mene darul islam babu hijira a nan ɗin ya musulunta yaushe ne ya zauna da annabi a madina da har aka ce manzo Allah ya kore shi madina ya fita fa exile daga ran da aka yi konkarin makka ta zamanto musu aka rusa gumaka 360 ɗin nan ko ba aka ba makka ta zamanto yanzu birnin musulmi ai a manzo Allah ce to la hijrata ba'da al-fath haka ya manzo Allah ce babu hijira yau bayan an bude makka walakin jihadun waniya walakin jihadun waniya sai dai jihadi kawai da niyya mun faɗi jihadi ka fita ka bar makka da niyyan ka tafi wata ƙasa jihadi ko waniya ko kuma ka je don da'awa ka zo kace kai zaka balarabin makka ya fito ya ce shi zai koma afirka ya zauna don yaɗa musulunci ba ma ganin kaburburan yan mission a nan da suka baro can kaje jos ka zo nan je nan wajen sasa a nan ma wajen makabartan menene eh duk ga makabartan ai duk yan mission ne da suka zo suka zauna nan suka yi tada to shi ma musulmi ce shi ma zai koma wani gari ya yada da'awar manzon Allah dalilin fitan shi makka amma wai ya fita makka da sunan ya hijira to ai makka ba darul kufri bane ta zamanto darul islam ana hijira ne daga darul shirki wal kufri ka fita daga kasan kafurci da shirka inda baka da yancin addini zuwa ga darul islam to ya musulunta a ranan yaushe ya zauna da manzon Allah a Madina har aka dade manzon Allah wai ya da shi ka gani wa kana min at-tulaqa'i yana daga cikin wanda manzo Allah ce izhabu fa antum at-tulaqa na sake ku na ku je ku yi walwalan ku na yi free din ku wa at-tulaqa'u maskanuhum makkah kaga wanda annabi ya musu afwa a wannan ranar dama mazaunin su shine me makka walam ya'ishu fil madinati kwata kwata ba rayu a madina ba domin ana bude makka aka ce to la hijrata yanzu fa kaifa yanfihi nabiyyu min al-madina ta ya aka yi manzon Allah wai har ya rayu da shi a Madina ya kore shi kuma yaushe ya musulunta wa huwa laysa min ahliha aslan asali shi ba dan Madina ma bane Salisan abu na uku, kun ga fuska ta farko dai ƙarya ne batatan, da nan ma aka tsaya ma ya isa hujja ƙarya ne wannan kisar ba ta tabbata ba ba wani hadisi ingantacce da ya nuna wannan haka ma ya isa amma don a ƙara ma bayani bai ma rayu a madina ba garan da ya maya musulunta ranar fato makka ne ta ina ma ya rayu da manzon Allah sannan na uku annafiyul ma'alumu fi shari'atina kore mutum a wajen shari'a ka fidda shi exiliate fita daga ƙasanka kamar da sarakunan mu anan kafin zuwan tura idan aka samu mutum maraji barawo dan fashi to hakimi ko sarki yana cewa kai wani e eh, na kore ka daga ƙasa ta a kai shi boda ko a ce kaga daga nan e fita karɓin sake ka ana a ce an kore shi da ana yi ai ina fata an gane ko to a shari'ar musulunci akwai wannan nafi din kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كما يندى القرآن يزو الزاني المحسن كما الزاني يجي جلد مئة وتغريب عام ونفي عام ka'idan shari'a musulunci idan mutum an kama shi ya yi zina bai taɓa yin aure ba a masa bulala ɗari sai kuma a fidda shi daga ƙasan a ce an kore ta daga ƙasata daga yau sai ya je bayan shekara ɗaya sai a dawo da shi yanzu aka ce tun da babu wannan kana kai mutum boda kana yuton sai ya shiga motan da tafi naka ma gudu kai da ka kai shi eh, bodan sai ya dawo maka a wata mota da tafi taka gudu kana isowa ka same shi ma ya riga ka dawo to kaga tun da babu wannan sai malamai suka ce to tsare mutum a prison na shekara ɗaya shine kamar an ɓadda shi kenan saboda idan za a yi wa mutum bulalan zina ɗin nan kun san za a gayyaci duk ɗan angonsu ne a angonsu za a gayyata wal yashhad azabahuma ta'ifatun minan mu'minin yawa idan aka bala yayi sai a kira mutanen kabalan kaba a sai a haɗu a filin doki wajen kwallon nan yawa za a yi haddi sanarwa ake a haɗu kamar lokacin buhari in za a harbe ɗan fashi sanarwa ake a ce sha biyu kaza kaza za a harbe ɗan fashi a je filin polo je filin polo dajos daga can wajen gangare da kafa za mu tauhe mun zo nan wajen university of justin nan filin polo yake a filin sukwa nan bala'i da kafa wallahi akwai ran da ina gudu zan je kar sha biyu ta yi ba a harbe ban gani din nan na bi bakin titi ina gudu wani dan taksi ya yi fakin ya buɗe ƙofa na karo da ƙofan ta ji mun kiwo a haka na rike ina gudu sai da na je to za ka ga misali yanzu misali kowa ya zo ya ga an yi ma wance da wane bulala yan angon sun gani da Allah zai ji daɗin rayuwa a layi duk inda ya girma ga wani nan ga wani da aka ita ma duk inda sai aka ce to a kai mutum nan misali kamar wani gari wata ƙasa can Kano kun san da kamar nan lardin zazzau daban ne da na to sai a kai shi sai bayan shekara ɗaya an mance sai a dawo da shi kafin nan an mance ba ta kala. ba ta kala to yanzu sai a rufe to irin wannan kora ɗin a shari'an musulunci ƙa'idan shi yadda yake aksahu maximum ɗin shi sanatun ne shekara ɗaya ne lizani ga mazinaci kuma ghairil musan wanda bai taba aure ba wanda ya taba aure ka aiki sa walam ulan fi shar'i ta tabaaraka ba a taba sanin wata doka ta kore mutum a shari'an musulunci ba anna hunaka nafyan madal hayat cewa akwai koran mutum har abadan abada ba taba sanin shi ba shekara ɗaya ne kuma ga mazinacin da bai taba yin aure ba to wa ayyu zambin shi wannan hakan din wani laifi ne zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ladhi yastahiqqu bihi al-insan wanda a ce dan adam ya cancanci a kore shi har tsawon rayuwarsa gaba daya wani zunubi ne wannan sahabin zai yi wa manzon Allah ce na kore ka har abadan abadan ba kai ba madina fannafsu shi koran mutumin nan da ake yi wato uqubatun wani punishment ne tun na gargadi da jan kunne da horo min alhakim daga menene alkali min alhakim daga alkali falau farabna da mun dauka annan nabiyyi sallama fi'ila da ya tabbata lallai manzon Allah na fahu ya kore shi daga Madina din wastamarra manfiyan kuma ya ci gaba da zama inda yake din fi hayatin nabi har tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu thumma fi khilafati abubakar sannan ya ci gaba da zama a can din har zamanin sayyidina abubakar wa umar ya ci gaba da zama bai da ba har zamanin umar a adahu usmanu ba'ada kum ba'ada kam sannan a ce sayyidina usman ya da shi shekara nawa yake kenan shekara nawa yake nawa yake a wani lokaci ne manzo Allah ya kore shi tun daga shi ya musulunta ranar fatu ne to kaga sayyidina abubakar dai shekaru biyu yayi da yan watanni sayyidina umar wajen shekara nawa goma ko goma sha biyu da wani abu sannan eh, sannan sayyidina usman ya dawo da shi kaga ba'a da aksara min hamsa ashara sana kenan kaga da ya tafi for exile ya tafi har na tsawon shekara goma sha biyar bai dawo madina ba ina ne ma aka taɓa samu wannan amma a musulunci babu to idan ma an kore shi shekara goma sha biyar don ya yi wani abu after 15 years wannan ya dawo da shi ai ana ganin ya ladabtu tun da in an kori mutum shekara ɗaya ma ko ba haka ba ana dawo da shi bayan shekara ɗaya in ma zinaye laifin zinaye to wannan sai da ya shekara goma sha biyar let azum ma abun ya faru amma ba a dawo da shi ba sai bayan shekara goma sha biyar dama ina laifi dama ina laifi babu to haza wannan kenan in sahhat in ma hakan ma ya inganta fa kenan ballantana wahiya lam tasihha ballantana bai ma tabbata din ba shaci faɗi ne kawai kanzon kurege ne kawai na ‘yan ta'adda da suke so samu wani sababi dai na cin mutuncin sayidina Usman da zubar masa da jini, kawai. falau faradna an okay afwan ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن أبي kun san manzo Allah sallallahu ya karbi ceton Abdullahi dan bin dan Sa'ad dan Abi ko wanda da manzo Allah sallallahu ya so ya kashe sayyidina Usman ya roƙan masa ya karɓi afwa ya cancanta a kashe sayyidina Usman ya roƙan masa Afuwa wajen manzo Allah manzo Allah ce ya ya bari tunda sayyidina Usman ya sa baki to mu ɗauka ma wannan ɗin ma ashe da manzon Allah yana nan an kore shi ɗin sayyidina Usman ya sa baki da manzon Allah ma zai iya dawa da shi balantana ma bai ma tabbata ba kun ga Abdullahi ibn Abi Sarhi ɗin kun san ai da ya yi ridda ko da ya yi ridda ya dawo manzon Allah ce sam ya mika zai ya dawo zai wa masa mubaya'a manzon Allah yake zai masa mubaya'a manzon Allah yake sayyidina Usman ce ba ya Rasulullah tunda yayi ya dawo din ka karbi abun nan illa man taba wa amana wa amila salihan ka karba wala shakka anna al-hakama lam ya'ti bi juz'i bi jurmin a'zama min hada shi hakan ma ba ridda mai ba bai zo da laifin da ya kai wannan ma girma na ridda ba amma manzo Allah ya karbi uzurin sayyidina Usman ga wanda yayi ridda ma manzo sayyidina Usman ya ce ya rasulullah ka karbi mu baya an ka karkake shi ballanta na wancan ba ridda ba yayi ba ashe da wanne ne ma za a dan fi sassauta a da shi wanda nashi ma bai yi bai ma kai na riddan ma da ma hakan ma ya faru kaifa yusamihu nabiyu zaka taya za a manzo Allah zai afuwa ga wanda ya ridda ya bar musulunci kuma har ya yaki musulmi daga baya ya dawo manzon Allah ya karbi afuwansa ba zai karbi na laifin wancan afuwan wancan da bai kai na ridda ma ba taya za a ma manzo Allah ya yi haka taya zai manzo Allah ya yafe ma wancan masa afuwa bai yi ma wannan ba to hadi al ma'akhizu ala usman to ga shaci fadin da aka yi wa sayyidina usman gashi an kawo shi in table wa yumkinu taqsimuha hasab al jadwal za a raba su based on wannan column din jadwalin nan column number 1 la na farko umurun makzuba al'amura na tsantsan ƙarya da suke cikin tarihin Sayyidina Usman da aka ƙirƙiro na ƙarya aka manna masa akwai akwai an samu biyu an samu uku biyar har zuwa goma sha e duka waɗannan al'amura na ƙarya ne an samu mahasin kyawawan ɗabi'un saidina usman akwai hudu takwas goma kyawawa in ka haɗa can biyu da uku biyar ko biyar ɗin nan da biyar goma da goma sha uku ashirin da nawa uku nan kuma ga hudu ga takwas sha biyu ga goma ashirin da biyu ishtihad abubuwa da yi na ishtihadi sayyidina Usman ɗaya shida bakwai sha ɗaya sha uku sha biyu kai in ka haɗa su suna da yawa akhta'un maghmuratun bal maghfura yan kurakuren da sayyidina Usman ne wanda ma an gafarta masa shi in ka zo tara ina fata an gane ko to da menene yayi wa Allah yake na gafarta masa to wannan dai shine shafi fadi idan Allah ubangiya ya kai mu mako na gobe in Allah ya rayu mako mai zuwa mun ji dai laifukan da aka tuhume su da shi aka manna masa kuma mun ji gaba ɗaya ai clearing din shi an an ba da haske a kansu to yanzu idan muka zo mako mai zuwa yanda suka kashe shi din yanda suka kashe shi din shine za a yi maktalu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardahu akan shi zamu tashi Allah ubangiji yarda da shi a yarda da mu gaba daya hada mu da su a gobe kiyama lahu waliyu zalika wal qadiru alayhi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk